رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدب رمضان هجرا من ظن الله صلى الله عليه وسلم دبو ديا ددري هدد أربعين دهدو يا داتي دا أشرين دا شدا وطن أكو دبو بيو ددري بيو دبو بيو دا أشرين دا أكو miladiya muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zaniya jihar mata kaduna a ƙasar mu ta najeriya allah ta'ala ya zauna da mu lafiya muna ci gaba da tafsir cikin suratin namli za mu tashi aya ta saba'in da hudu insha allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون من بياني lokacin da ya game da kotun gwila da makirci da kaidi irin na makiya addinin Allah makiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda baya karewa matukan akwai mai fadan gaskiya a rayuwa amma bishara inna rabbaka wa inna rabbaka lalle ubangijinka Allah mahallicin kowa da komai la ya'lamu ma tikinnu suduruhum wallahi yana sanin abin da suke ɓoyewa a zukatansu abin da ƙirjinsu ya ƙunsa abin da suke ƙoƙarin lullubewa na bakar da muguwar aniyarsu domin Allah ta'ala ba abin da ke ɓuya masa sawa'un minkum man asarar faula wa man ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ba bambanci a ilimin Allah game da duk abin da kuke yi da abin da kuke kullawa da abubuwan da kuke aikatawa da wanda ya ɓoye ya ƙudundina ya asirta zancen shi da wanda ya bayyana a wajen Allah daidai ne da wanda ya bi dare yana kulla makici da kutun gwila da wanda ya fito kiri-kiri da tsakar rana yana nuna adawa ya alamu sirra wa Allah yana sanin boyayyen al'amarin bayi kamar yadda yake sanin bayyananne don haka ya alamu matikin nusuduruhum wa ma yulinun da abinda suke ɓoyewa da abinda suke bayyanawa, Allah da yana sane da shi Allah subhanahu wa ta'ala in ka ga ya kyala azzalimi ya kyala mugu ba wai ya yadda da aikin shi bane istidraji wato ana masa talala mai kamar da an sake ka akwai ranan kin dillanci akwai ranan kamu inna akhadha rabbika lashadid to ranan duk da Allah ya waiwayi azzalimi yayi masa kamun karfi ya karya masa kashin baya ya cire masa lakka to baya sake motsi ya sake guzari da karsashin da zai yi abin da yake yi sai a bar shi mutu kwakwai rai kwakwai sun la ya mutu fiha wala ya haya kamar rayuwar anna a lahira ba a rayu rayuwar jin daɗi ba ba a mutu an huta ba in ma hutun ne haka zai tafi a ɓalɓalce a gantale a walakance a ƙasƙance abinda yake walakantawa jiya yau ya fi ƙarfin shi isan da yake nunawa jiya yana kumbara baki yana hura hanci yau Allah ya naƙasa shi ya ƙasƙanta shi ya tozarta shi sakamakon ya saba ma addinin Allah ya yi gaba da masoya Allah Allah ka gane da wanda bai gane ba ma min ghaibatin fis sama'i wal ardh wa ma min ghaibatin fis samaa'i wal ardi inna fi kitabim mubin wa ma min ghaibatin fis samaa'i wal ardi illa fi kitabim mubin azahu allah wa ma babu wani abu koyayye ko menene shi komin girmansa komin ƙanƙantarsa hissama wanda ya ɓuya a sararin samaniya tun daga ta ɗaya har zuwa ta bakwai wal'ard babu wani abu da ya ɓuya ma'alla ƙarƙashin ƙasa tun daga ta ɗaya har zuwa ta bakwai illa fi kitabin mudin face wannan yana bayyane a littafin lauhin mahafuz kai katinka da kai akan ƙasa kana tsulafiya kana kafici kana ta'addanci kana aikata ma shi ita sannan ka ce Allah ya kyale ka ba zai yiwu ba Allah subhanahu wata'ala yana da kamala ba wani abin da ke buya masa إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير كيد أيكنك aikin nan naka koda ya kasance gwargwadon ƙwayar komayya mafi ƙanƙani ƙanƙanta boye shi a sararin samaniya in kana iyawa tura shi a ƙarƙashin dutse a can ƙarƙashin ƙasa in kana iyawa Allah zai kawo ka ya kawo aikinka a yi maka hisabi a baka sakamakonka alahina ya shauna siyabahum ya alamu ma ya wa ma yi lokacin da kake ɓuya ka kulla ƙofa ka saki labule ka sassauta murya ka rufe fuska ka kulla tsiya ka kulla makici Allah ya fi ka sanin abin da kake haɗawa don haka subhanahu wa ta'ala yana nan a madakata inna rabbaka labil mirsad ranan da ya kama ka shi kamun shi ba irin kamun mu bane inna akhadha rabbika lashadid kamun shi mai tsanani ne mai kaushi ne kowa aka kama ya kamu baya iya kucewa Allah ka kare mu ka tsare mu Idan waɗannan ayoyi in mun lura suna nuna mana cikakken sanin Allah game da abin da yake gaibi ba wanda ya sani sai shi ni da kai muna ganin junanmu ne muna kyautata ma junanmu imani da aiki na gari amma fusaka da yanayin shiga baya ba da haƙiƙa wani lokaci akwai wanda za ka gan shi da huska irin na annabawa zai zo maka mafi karanci waliyin Allah amma shaitanin ne rajimin a cikin riga da yawa ka gaya mun salo ko dabara ko irin tufan da ba a sa an yi yaudara ba babu da sunan Allah da kira zuwa ga hanyar Allah wani sai ya cutar da bayin Allah wani kuma ka gan shi ka ce da ganin wannan za a yi mugu wai ka gan shi a sufa a shigan shi a kamanninsa wallahi kuma katon waliyin Allah ne sai ka kusance shi zaka iya ganewa shi yasa addinin musulunci ya hana mu mu yi hukunci kawai daga mun dubi fuskan mutane la duk wanda yake da imani ka kyautata masa zato sai in bayan ayyukansa ko halayensa sun fassara maka shi sannan za ka yi hukunci a kansa domin mahalicinmu ma ba fuskanmu yake duba ba mahalicinmu ba gangan jikinmu yake duba ba mahalicinmu ba yanayin shiganmu yake duba ba yana duban zukatanmu ne da ayyukanmu inna allaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum kaman yadda muslim ya rawaito Allah ya ji kansa Allah subhanahu wa ta'ala bai duban sifa da kamarka Allah bai duban gangan jikinka Allah yana duban zuciyarka ce sannan da aikinka a dubi zuciyarka yaya darajar ikhlasinta a dubi ayyukanka yaya nagartansu da muwafaka da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a nan ne ake samun fifiko a tsakanin bayi wani ya cilla ya sama biyan da ka kai da tsalle ba za ka iya taba sawunsa ba na ka shafo kan shi ya gudu ya yi nesa da kai har abada sai ka zo in kana so koma ka gyatta imaninka ka kyautata ayyukanka wala Allah yarhamuka fi ma salaf na'am إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون haƙa'iƙ la ta tagayyar alƙur'an kalamullahi ne gaskiya tabbatacce wanda baya canzawa abinda dai ya bada labari shine gaskiya abinda ya saba masa wallahi ƙarya ne inna hadhal qur'an tabbas lallai hakikatan wannan alqur'ani da muke karantawa ya kusu yana bada labari na hakika akan ne game da ne ala isra'ila yana ba da labari cikakke tabbatacce game da bani isra'ila bani isra'ila su ne aslan 'ya'yan annabi yaqub domin yaqub alaihi salam shine isra'ila shine isra'ila na'am shine isra'ila ya haifi 'ya'ya sun haifi jikokinsa sun haifa masa tattaɓi kunni sun haifa masa inhihi duk annabawan da aka yi bayan annabi ibrahim daga bani isra'ila ne in ka ɗauke annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya fito daga gidan yayan isra'ila isra'ila shine annabi yaqub yayan isra'ila shine annabi isma'il shi yana cikin tsatsansa ne yana cikin jikoki da tattaɓa kullunsa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bani isra'il an yi annabawa da yawa a cikinsu matuƙa har zuwa kan annabi musa da annabi isa alaihi salam aw alaihi wa ala nabina afdalus salati wa atammu taslim bani isra'ila tayyib kasantuwansu ‘ya'yan gidan mutumin kirki shi yasa ake danganta su da shi to mu gangaro nan ƙasa zuwa annabi musa alaihi wanda aka saukar masa da taura a taura ta yi bayani dalla-dalla haƙi zuwa yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa zai zo bayan haka aka aiko Isa alaihi Isa alaihi ya zo da injila injila ta ci gaba da bayani filla-filla game da zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inhirab hawa san zuciya sai suka canza abin da Allah ya wajabta su kiyaye suka canza na'am sun canza suka ƙara abin da suke so wanda babu a littattafansu suka cire abin da zuciyarsu bai masu daɗi ba game da shi aka suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da alkur'ani mai girma sai ya da ayoyi mabayyana ana kawo haƙa'iƙ na abin da suka canza shi ne alƙur'ani a nan ya ce inna haza alƙur'ana lalle wannan alkur'ani mai girma ya kussu yana ba da bayani yana ba da labari ala bani isra'ila game da bani isra'ila aksarar lazihun fihi ya mafi yawan abin da suke saɓani wannan ya ce baki wancan ya ce fari wancan ya ce daidai wancan ya ce kuskure wancan ya ce shirya wancan ya ce bata alkur'ani sai ya zo da alfasul alhaddul fasul sai ya zo da bayani wanda yake tabbatacce na hakika wanda baya canzawa har abadan abada, kaza ko kitabullah misali ɗaya da zan bamu haihuwan annabi isa alaihi salam duk mun san cewa Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi isa ba tare da mahaifi ba mahaifiya ce wanda Allah ya aiko da mala'ika ya busa fura sai ta ɗauki cikinsa maryam kenan fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiya lokacin da ta haihu wa a ahal mahadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya tayyib abinda ya auku ya auku har wannan jariri nata ya magana yana cikin tsumman goyo balma sanda aka haife shi ba a wanke shi ba yana ce mata kake damu kake bakin ciki dan ta ce ya laita ni mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya bayan yayi mata bishara da abinda za ta ci da abinda za ta sha da komi da komi yace to daukan niki je cikin al'umma idan sun nemi su yi maki bakar magana ko su gaya maki ba daidai ba faƙuli in nina zartalin rahmani sauma falon ukallimal yau mai insiya haka kuma aka yi haka ya auku haka ya gudana a lokacin da ta ɗauke shi ta je wajen jama'anta jama'anta a nan yahudawa ne domin annabi isa ma yanzu aka haife shi ina fatan muna tare tana zuwa suka ce ya maryamu anna laki haza daga ina kika zo da ɗake mai hidima ga masallaci ya zama ba kin yi shege aka suka zo mace mata ma kana abuki mara sau'in wa ma kanat ummuki bagiya saboda haka wannan da ba ɗan halal bane ki sani mahaifinki ba mugun mutum bane ba mutum ne wanda yake hatsabibi ko fasiki ko wani abu wanda yake ja'iri ko mujirmi ba baki gaji gida ba kuma mun san tarihin mahaifiyarki hamna wallahi ba karuwa bace kuma bata taba gantali ba amma ke yau kin zo mana da ɗa. ma'ana zan tsaya a nan. sun jefe shi da mene da cewa shege ne can a bakinsu bi isa kalimatin ta haruji min afwatihim in ya kulu na illa kadhiba ɗaya kenan lokacin da annabi isa ya zama annabi yahudawa suna cewa ba ɗan halal ba ne kirista domin su tsarkake nasu annabi isa ya zo da cewa allah ɗaya ne don su kare wai su su nuna kuma ya wuce kowa sai suka ce dan Allah ne innamal masihu isa ibn maryama rasulullah ya suka ce dan Allah ne wasu suka ce Allah uku salisu salasa Allah subhanahu wata'ala kaga waɗannan sun ce shege sun bi littafin su ba su bi ba waɗannan sun ce shi ne Allah ko Allah ɗaya cikin alloli uku sun bi littafinsu ba su bi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo ga can taura sun sa ƙarya ga injila sun sa ƙarya alƙur'ani da ya so sai ya bayyana masu saɓanin nan da suke ga hakikansa na ɗaya sai ya soma da mahaifiyarsa da ita kanta maryam ɗin ya ce inna allaha ya maryamu inna Allah hastafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamina ya maryamu quniti li rabbiki wasjidi warka'i ma'a ya maryam ke Allah ya zaba a duk matan duniya na zamanin ya tsarkake ki ya fifita ki akan duk wata mace a zamanin ki a lokacin fa da kiristocin da yahudawan suna fada da annabi sallallahu alaihi wasallam suna musanta alkur'ani mai girma amma alkur'ani mai girma ya gaya mana haka inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamina ya maryam quniti li rabbiki wasiri wa qaima arwakiina kaga ya bayyana mana mene maryam ba ‘yar zina ba ne tsarkakakkiya ce tsabtatacciya ce zaɓaɓɓa ce saboda haka yahudawa ku jatta littafin su kuma waɗannan da suka ce maryam ta haifi Allah ko Allah ɗaya cikin alloli uku ‘yan trinity salisu salata sai su ma Allah ya ce ku littafin littafinku ba haka abin yake ba alkur'ani sai ya ce inna matsala isa inda Allahi ka matsali adam halaka min turabu sun maƙala lahukun fayakun alhakumin rabbika falata kunan na min almumtari misalin samar da isa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar misalin yadda aka samar da annabi adam ne ya aka samar da annabi adam khalaqahu min turab Allah ya halice shi da ƙasa ne ba uwa ba uba shi yasa kuma da ya tashi bayyana wata mu'ujiza tasa ga annabinsa Isa alaihi salam sai ya samar da shi ba uba sai uwa nau'i hudu Allah ya so yayi Hawa'u matar annabi adam ita da aka tashi halittanta sai aka samar da ita da uba ba uwa daga hakan karin annabi adam malƙasa sunna shi yasa duk yanda kake son matarka ta miƙe maka sak annabi ya ce wallahi ba za ta miƙe ba komin iliminta komin wayewanta komin takawarta in tana tafiya sunna na zuba wata rana in ta kwaɓa maka wani abin to sai dai ka yi haƙuri ka tuna irin waɗannan bayanai da sunna ta mana cewa in zahabta tuqimaha ha in ka ce sai ka miƙar da wannan ƙashin nata karya ta za ka yi menene karya ta annabi ya ce ha, sakinta sai dai ka rabu da ita kawai amma in giyan nan na matuntaka ya motso to sai ta maka abin da baka taɓa zaton za ta yi ba yawwa haka yake haka yake haka suke ko? eh women never go straight Allah shirye mu eh, Allah ya daɗa daidaita mana ku eh haka za ka rayu da ita in ji annabi a lankwashen in ta kankace ka ɗan kankata sai ka ɗan lankwaso ta a dawo a hankali a hankali a baka ji malamai suna cewa ba a tafiyar da gida da fawon namiji ana tafiyar da gida da siyasa ce duk wanda ya ce fawon shi zai yi a kan iyalin shi wallah sai sun mai da shi kamar mahaukaci wallaki in suka tashi tsayansu suna son su gwaraka, to sun san duka lambobin da za su daddanna kawai sai ka shiga girgiza duk sun sani in kuma sun so su kashe sun san lambobin da za su tattaba su kashe ka dawo hayyacinka so abinda ya sa muka kawo wannan yan kissar domin mu fahimci inna hadhal qur'ana yaqussu ala bani isra'ila aktsar alladhi hum fihi yahtalifuna ci gaba وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإنه والله وأن القرآن لهدى أنا تبتر من الشريعة duk wanda ya rike alƙur'ani ya tsira aikinsa zai kyau ba zai kwaɗe ba rayuwarsa za ta zan bar sha'awa a kuma kowane mataki Allah ya sanya rayuwarsa shi rayuwar nan tasa a mataki ne na talaka in ya rike alkur'ani sai a yi talakan da ba a yi kamarsa ba rayuwar nan tasa a mataki ne na malam ko ɗalibin ilimi ko almajiri in ya rike alkur'ani ya aiki da shi za a yi malam ko ɗalibin ilimi ko almajirin da babu kamarsa mai kuɗi ne ɗan kasuwa ne manomi ne ɗan siyasa ne ya rike alƙur'ani yana masa jagoranci wallahi za a yi ɗan siyasan da sai an yi shekaru aru-aru bayan mutuwarsa ba a manta da shi ba in ba haka ba kana raye ma sai a manta da kai ba Kamar Allah bai yi wansu hanka ba kana raye kana numfashi kuma da lafiyanka da ƙarfinka shekara ɗaya biyu an manta da kai kamar ba a taɓa yinka ba wa hula hudan Alƙur'ani shari'a ce inna hadha ya yahdi lillati hiya aqwa wa rahma kuma Alƙur'ani rahama ne tsantsagwaran tsaban zallata na'am Alƙur'ani rahma ce domin duk abin da za ka yi in kai aiki da Alƙur'ani, sai ka ga alfanu ya biyo maka kuma sai ka ci gajiya kuma sai ka yaba ka yi godiya ga mahallicinka haka alkur'ani yake duk abin da za ka yi in kai riko da alkur'ani za ka ga albarka a cikin al'amarinka dan kasuwan da ya rike Qur'ani zai ga kasuwancin shi akwai albarka manomin da ya rike alqur'ani zai ga aikin noman sa akwai albarka dan siyasan da ya rike alqur'ani siyasar sa za ta yi albarka ko me kake yi sannan rahama tukuna sai ka zo mutuwa rannan ne za san kai ɗan gata ne an aiko maka da mala'ika ta rahama suna maka bishara suna nuna maka makomanka suna bude maka gidan aljanna a yau sai kaga kayi bangashau kana dariya kana murmushi kana munna kana akaini akaini ku dauka ku dauka Allah ya sa duka haka za mu kasance lokacin mutuwanmu zaman kabarin ka daɗi ka tashi cikin sauki a sa ka a inuwar Allah lokacin da kowa ke neman inuwa babu a maka sassauƙan hisabi a baka takaddanka a hannun dama a buɗe maka ƙofofin aljanna a ce Kulu haɗi salamin aminin Allah ka sa ake ba mu kenan Don haka ce wa rahmatul lilmominina rahama ce ga mu'minai kaji domin shuka kafirai Alƙur'ani, yakan ƙara musu azaba ne domin an kira su an gayyace su an ba su goron gayya sun ki ansawa an daɗa kafa hujja a kansu wani ma ya yi tijiya ya yi faɗa da littafin Allah ya yi faɗa da mai karantar da littafin Allah ya yi faɗa da wanda duk zai taimaka ma addinin saboda haka azabarsa ta musamman ne ta zama masa ukuba ba rahama ba nikma ba ni'ima ba ya Allah ka sanya alkur'ani ya zama rahama da shari'a gare mu baki daya inna rabbaka إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم إن ربك يقضي بينهم بحكمه wa huwa al’azizul alim ina rabbaka Allah mahalicinka kulli zalika tashrifan li rasulina wa ta'ziman wa takriman wa ihtiraman Allah ya jingina sunansa da sunan manzo iya daraja ke eh yace ga dan gidan shugaban ƙasa nan ya zo ba a baka goron gayyen waigawa ba kawai sai kaga an waiwaiga wawo ba ma shugaban kasan ba ɗan gidan shi ga yaron shi na zai yawon waiga da gu to to me ya zo da shi me zai baka da me ya fika eh hujin hancin ka biyu nashi biyu idan dunan ka biyu nashi biyu kunnin ka biyu nashi biyu kila ma naka ya fi ji fiye da nashi ko ba haka ba ne? wannan ko a duniya ne na tabbata sai an samu wanda ya fi shi direwa eh <laughs> an gane ai to kuma walantana a koma lahira wanda ba ruwan Allah da wani Allah ya indallahi atqakum wanda ya fi kowa a wajen Allah wanda ya fi kowa tsoronsa. to an jingina shi da ɗan gidan wani amma duk tunani ya koma kan shi kallo ya koma sama to ina kuma a danganta ka da mahallicin wani an gama maka komai an gama amma in ka gane in ka gane saboda yanzu na lura ba a ce ma mutum bawan Allah sai an gan shi tsaban talaka yana cikin wahala sai kai dan bawan Allah kauce ka ba mu waje sai ma an yi tasgiri amma tasgirin ba na ikirami ba na ihana ne kai dan bawan Allah nan kauce ka ba mu waje To ko in ka sami kasantuwan ka dan bawan Allah wallahi ka gama komai ka gama samun komai a duniya imamu shafi Allah ji kanshi yana cewa wani ma za da ni sharafan watiya wa kittu bi ahmusi ataqus faƙus dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyamta Ahmad Ali Nabiya abinda ya kara mun daukaka na jina isa har na jina bude ina takama saboda na shiga cikin sahun da Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ce shiga na cikin ya ku bayi wannan ya sa na ji ne na zama wani dindine ne babban mutum na ji kawai in ina taka ƙasa kamar zara nake takawa a sararin samaniya saboda ɗaukaka abu na biyu ni amadu a ce muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi na la illallahu daɗi ya zo an fahimta ai domin kuntum khairu ummatin ukhrijal lin-nas duk al'umman da suka gabata ba su kai ga al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda duk annabawa da manzannin da suka gabata ba su kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba waja'a akhiran sabiqan man taqaddama eh a ƙarshe ya zo amma ya ga ya tsere ya fifita akan wanda duk suka gabace shi abin mamaki ne wani malamin yana cewa alamtara tara unwana yuktabu akhiran wa awwal maqru'in min al-katbi unwan in kai wasiqa ko shati nawa ne ka rufe ka sa ta a cikin jaka ka bane a bayan jakan me kake rubuta? address ko zuwa ga wani a ƙasa kaza ko a gari kaza ko a waje kaza me aka rubuta a ƙarke ba ku gane ba a ƙarke me aka rubuta wasiƙan ko a jame shi to me ake so makarantawa eh a jame shi to ashe ba mamaki ba ne in ya zo a ƙarke ya wuce tsara ba ma tsaran ya zama yaya babba na can sama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna rabbaka lalle Allah ubangijinka ya qadi bainahum bi hukmihi wallahi zai hukunci tsakanin waɗannan mutane kuma da hukuncin shi na adalci shi Allah baya kin jinin kowa subhanahu wataala Allah adali ne bai kara maka zunubi bai rage maka lada karimi ne in kayi mai kyau sai ka maka aina zaka samu irin wannan ba wajen mahalicci ba kaman a ce ne wani yaron gidanka sai zai ya koda maka mari yaron gidanka ne kila in ya sha ɗauri sai ya fi huhun goro kuma jiki magayi haka za ka sa a yi ta kilan shi saboda tsabagen zalunci ya mare ka ba kai haƙuri ba sai ka mare shi ya kanta kenan a sinni bi sunni ne a yi wani usini usni ko ba haka ne? ya tube maka haƙuri ɗaya ka tube mashi ɗaya mataune ya cire koko waɗannan 'yan gaba a asake cina nan ya cina ɗaya ko asaken to ya cina ɗaya ka cire ɗaya kada ka ce yaro na ne saboda tsaban walakanci ya cire min haƙoƙi ɗaya gim sai na zubar da nashi duka ka zama kai ne ɗan ta'adda kuma to haka Allah yake adalci a wajen hukuncin shi daidai ruwa daidai ƙungi Abin abinda kai shi za a saka maka na alkhairi ko na sharri wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran kabima kabira idan aikin da kai kyakkyawa ne sai ya tanninka maka yudha'if ya tanninka maka bayan an gama ninninka maka ka rikice sai kuma ya ɗauko babban sakamako ya ce gashi gidan aljanna haka Allah yake shi yasa yaqdi bainahum bi hukmihi Ɗaiɗaiɗai ɗan mutum har goma goman shi da ɗari bakon shi ya kasa kai shi aljanna da izinin Allah? Kaga taɗewa ya kai taɗewa. Wa kuma Allah mabuwayi ne abin da ya ninyan hukunci ba wanda ya isa ya kata shi ko ya kankatar da shi ko ya hana shi ko ya ba shi shawara. Ba na ko kai ne ba. Kana son abu babanka ya ce ban yadda ba. to in babanka nema ake baba wallahi wani yana son abu iya so yana so ya aikata iya aikatawa in ma shi ta yi wani juya ido far hakan nan ce gaskiya mai gida wannan ba zai yiwu ba ce ko Allah ko aka kike gani to shi ke a abin shi ko ba kwa yi ne yan maza eh kaji da an yi shirin bayan ta gama juya ka sai ka ce tana kifa masa a tanda Allah ya kiyaye to kuma in za ta juya ka akan gaskiya ne ka juyu sai in ta sa son zuciya ne to nan kuma sai ka kawama na hannunka a mijalu qawwamuna ala nisa wa huwa al-aziz saboda isan salayu salu amma ya fadu shi abin da yayi ma ba a cewa ya akai haka saboda isan sa da buwayarsa kuma huwa al-qahiru fawqa ibadihi yana da rinjaye akan bayinsa sai abin da yake so wallahu galibun ala'amuri. Galaba galaba dinna wajen sani in yayi kawai ka sallama ka miƙa wuya inda daɗi ka yi godiya ƙara maka in ba daɗi ka tuba don ba ya kama ka da azaba sai ka yi laifi faɗi ma kasa aidi kuma wa ko an kafir abinda ka aikata ne aka ɗanyi maka haske aka kunna maka jaddajja mafi yawa ma bai kama ka da shi ba ko ka tuba na aka ko tuntube ka yi to ka duba ka sake dubawa kila akwai wani abu da kaɗan tsula da tsiya wanda ba daidai ba ko ka gyara cikin magabata akwai wanda yake cewa ina gane neman Allah laifi hatta a wajen hawa dabba ta. in na zo zan kama in hau na ga tana fiffirgiya tana hauka tana nini to na san na saba ma Allah tunda shi ne ya sawwake min ita to na saba ma wanda ya sauwake min ita sai kuma a kasa kore min ita to sai ka koma kai ta istighfari ka tuba kai nadama ka kaskan da kai hudu'i da khushu'i da tadarru'i to sai kuma ni'ima ta dawo al'alim kuma Allah shine cikakken masani ya san inda zai ije komi a mahallinsa a inda ya dace kuma kowa ya gani ya duba ya ce madalla wannan shine Allah wanda ya cancanci a bauta masa jalla jalaluhu fatawakkal fatawakkal ala Allah hmm. innaka ala al mubin to in ka fahimci wannan kaman yadda ya kamata ya cancanci a fahimta fatawakkal ala Allah saki kowa kyala kowa Dawo ka dogara ga Allah wa ya yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wallahi nan kuskurenmu yake wani yana hanka da baki in ba baban shi rayuwa za ce zaki waye yake ba babanka ba shi ne shi in ba babanka wani ya tsaya tsayin daka shi in ba wa ne ko ba madugun shi wa ne ko ba wa da ɗan siyasan shi ko ba wa na alhaji wa ne ko ba yalla baiwa ne shi kuma ai ya mutu wani ma zai ce na mutu wallahi to kuma ka mutu tun baka mutu ba saboda ka saki Allah ba ranan da kayanka zai zan a daure kullun a ne kullun a ne ana cewa ij'al li izzika kullu hayyin fa in i'tazalta bi mayyitin fa inna izzaka mayyitun duk wani girma da kake so duk wani nasara da kake nema duk wani arzikin da kake nema duk wani zaman lafiyan da kake nema duk wani abin da kake nema na alkhairi ko a raba ka da shi na shari ka jingina ga Allah wallahi darajarka ba zai taba faɗi ba ɗaukaka ka ba za ta taɓa ƙasa ba mukaminka ba zai taɓa lalacewa ba kuma rayuwarka ba za ta taɓa maka tutsu ba saboda me kana da alhayyul qayyum alhayyul qayyum kana da as-samad al-maqsud inda al-hajat kana da wa man la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wanda gangadi baya yi balantana bacci idan ka saki Allah ka kama wani kana ganin yana da haula da kuwa yana da kunfa ya kunu wallahi tallahi duk inda ka kai sai ka kifo sai kai kolin koliya ka fado ka waggage a fa a dutse saboda ka saki Allah ka kama wanda bai da shi tawakkal ala Allah shi yasa hatta ka kaka dogara da shi mulkinka kaka dogara da shi lafiyanka kada ka dogara da ita Iyalin ka mutanen kaka dogara da su fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah shi kadai wanda duk ya dogara ga Allah kafahu kuma wallahi Allah ya isa maka duk wani abin da kake so zaka samu duk wani abin da ba ka so za a tsare ka shi yasa duka waɗannan abubuwa da na ambata wanda jama'a suke ganin sun isa su zan asbab na rayuwa mai kyau to ba su kai ka biyan bukata ba su baka cin nasara sai in Allah ya dafa maka iyakanta kankat komin abinka baka kai ilimin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam komin iliminka komin saninka na yanayin da za a tafiyar da al'amura baka kai manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kai kome ma ne ake bi da matakan da ake bi da dalilan da ake kamawa da yanda ake tafiyar da abubuwa wallahi ba kai kusa da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma shari'a na alqur'ani ce masa fa'iza azamta fatawakkal ala Allah idan kayi ittikhaz bil asbab kayi duk abin da kake iyawa da iliminka da dukiyanka da shawarwarinka ga ma'abota hankali da duk matakan da ka dauka kayi naka to ka koma ka dogara ga Allah shine zai zartar da abin da kake so in yaso fa tawakkal ala Allah innaka alal haqqil mubin lallai kana kan gaskiya mabayyani haka za ba dole ba ne rike gaskiya wannan kowa da kowa ya ce maka madalla bal ma aka fi ake samu al'umma sun fi kumfan omo ya fi ba su sha'awa wanda zai tashi fu yana kyalli sai su zo su lullube shi kafin a ce kwabo ya ji dan uwan shi waye dan uwan shi eh iska dama dan shi ne ya ji dan uwan shi amma ɗan asalin shi yana ƙasa ba ma wanda zai ce ga shi amma shi ne mai amfani shi ne mai amfani ku lura yanzu yadda muke jama'an musulmi don Allah ko riga ce a jikinka ba ta da kyau ba a kaddara ka ko taro ka je wallahi sai ake baka wajen zama komin iliminka komin kwakwalwarka komin basiranka mun koma ana duban mutane da tumbi da rigan da suka sa in aka ganka mulmulmul aka ga wuyan nan yayi tozo aka ga riganka tana kyalli ba a ma san ka ba sai a ce alhaji ga waje sai a kai ka gidan gaba haka ne ko ba haka bane kila ina ta faɗin kuskure ku tsana a hanya jama'a ku duba ku gani ku duba ku gani ba gaskiyanka ake nema ba wane ne kai ake so a sani ba iliminka ake nema ba yaya kake ake so a gani aka fi jiya ba yau ba zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahaba da mutasalafu salih suna kaddara al'umma bisa imaninsu ne yau bisa dukiya da mulki ne in kana da shi kai ne in ba ka da shi tuma ƙasa sai dai a taka ka a wuce waye kai to in muna son gaskiya sai mun dawo mu bi gaskiya mu riƙe mai gaskiya mu ji tsoron Allah akan dukkan al'amuranmu Allah ya ce innaka alal haqqin mubin ka dogara ga Allah ka kyala masu maka fitina ka kyala masu maka izgilanci ka kyala masu maka makici ka kyala masu san cutar da kai fa tawakkal ala Allah annabi kuma shine yafi kowa dogaro ga Allah wajen an san wannan umumi sai Allah ya ce to shikenan ka dogara gare ni wallahu muka minan nas to duk mai makici ya je ya kulla Allah zai tsare ka barin makicin makirai ya samu tsaro sallallahu alaihi wasallam نعم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين Allah sai ya faɗi haƙa'iq la takagayyar ila qiyamis sa'a innak ya wannan annabi tabbas a matsayinka na manzo la tusmi'ul mauta ka iya jiyar da matattu gaskiyar da kake gaya musu kaje ga mutum ya mutu kai ta kururuwa a gaban shi kana tashi mana tanko tashi mana tashi zai tashi zai motsa to haka wanda bai san gaskiya duk iya bayaninka duk karanta ayoyinka duk sahihan hadisanka duk yanda za ka masa misalai waɗanda suke ma'akula dala'il kauniya dala'il mu'jaziya dala'il ƙwa'aniya wallahi ba zai kare shi da komai ba sai bata innaka la tusmi'ul mauta matacce ne ya za ka kira shi zai ansa ba zai ansa ba zai zo ba zai zo ba zai yi abin da kake so ba zai yi ba na Allah dubi yanda aka yi wannan tashbihi ko isti'ara ga waɗanda suke kafici ko waɗanda suke kin gaskiya duka matattu ne matacce kuma in ka ije gawa a ɗakinka shekara goma mai amfanin me zai maka sai dai ka sha doyi har ya gama doyin shi ya bushe in ba kai sa'a ba kuma ka kwashi guba mu dinnan dai dinnan dai ai darajar mu kenan da rayuwa kana mutuwa shikenan imanin imaninka da aikinka na gari wannan tsakaninka kuma da ubangijinka ne duk sanda kake ma babanka ka ije shi da ya mutu? Hmm? ta hori ɗinka fa sweetheart ɗinka ɗin nan da ta mutu ka ije ta sai hoto shi ma hoton wani lokaci sai a kau da shi ka a duba ya ɓata ma mutane rai ana shagalin rayuwa ku duba ku gani jama'an masu yi. wala tasmi'u summa maddu’a, kurma ya zaka ji yadda shi kiranka ya za ka yi ka je bai ji don ka tsaya bayan shi kana kai kai kai ala gafata malam in ba ya waigo ya ganka ba zai ka gama ihunka ta ba haushe ihunka banza saboda haka haka nan dindin ma dindin za ka gama ka sha wahala ka tashi sai dai a fage na addini da wancan mataccen da wancan mai dodaddan kunnuwa za ka yi ta kiransu ibada ce a gare ka idan sun ansa riba biyu ga riban adda'awatu ilallah sannan ga riba ta ijaba da suka yi wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimina babu mai aiki mafi kyau babu kamar wanda ya kira mutane zuwa ga bauta ma Allah zuwa ga tauhidi zuwa ga jatta ayyuka sannan shi kuma a ƙashin kansa ya zama mutumin kirki yana aikata alkhairi yana bin Allah da takawa yana nisantar saba masa Allah ya ce irin wannan mutum babu ya shi sai wanda ya yi yadda ya tishi. Izan wala tasmi'u thumma du'a idza wallaw mudbirin balantana sun juya baya sun gudu suna ta gudu kai kuma kana ta kira shi baya ji wannan nan ayoyi kamar yadda muke ganin su duka ayoyi ne da suke ba mu shari'ar alkur'ani mai girma makiya ba sa karewa na musulunci da musulmi sukan ɓoye makici wani lokaci su bayyana ɗan kaɗan abin da suka ɓoye ya fi yawa kamar yadda muka gani a ayoyi kuma Allah ya fi kowa sanin abin da ke gudana a tsakaninmu wa ma min ga'ibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin amma duk waɗannan makice makice ayoyi sun nuna mana in ka dawo ka rike alqur'ani ka bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk inda makici ya kai da zagon ƙasa da gadon zare wallahi za ka tsallake fiye da gadon tsamodi kuma shi mumini kullum ya koma ga Allah ya dogara ga Allah ya nema wajen Allah ya kuma nemi tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala wa'azi kuma ka ci gaba da yi faman sha'a falyumin faman sha'a falyakfur kai ka sauke nauyi ne ka ji abin da Allah ya ce maka wa ma menene innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin ka ga manaka wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an ka mana alqur'ani guda biyar guda shida ne a nan 'yan na gani muna fatan wanda ya kawo alƙur'anin nan da na yau da na jiya Allah ta'ala ya sa alƙur'ani ya cece su ya ceci iyayensu liman gashi je kana cewa ba a baka ba yawa to yanzu kowa ma a ba ko ba haka ba to eh ashi kenan ai an gama ga wani malami can yana mala abdullahi yana so ne sai wa ne kuma gashi ɗan samari Allah sa kana hadda ni, yawa na'am ga wani bawan Allah na malam ga wani ga ya can yawa Allah ya kawo wasu a ba wasu